فريقا تقتلون وتعذرون فريقا To, wata eh, kamin su abin nan, wato lokacin da wannan yaƙi ya yi tsanani, wato tsoro don abin nan ba yaƙi mu ba shi ba sai dai ana jefe-jefe da kibau. Cikin wannan hali Allah ya sanya mu wani mutum da ake ce mana ai mu musulunci cikin kafirai yake. ga musulmi suna abin da munafikai na fita amma cikin wannan hali Allah ya sanya masa imani ya musulunta sai ya shigo ya iske annabi ya ce gani na musulunta kuma ina son in taimaki musulunci amma kuma yana yi wa in yi mugunyan magana ina fata a gafarta min ita Dan ka ce tafi ya tafi ya iske quraish ya iske yahudu ta kwan. sai ya ce abinan nan quraishawa sun yi nadama da sun ka taho yakin dan uwansu kun jawo su domin asali yahudawa su suka jawo wannan to a kashe musulmi lokacin da an ka kore abin mutanen abin nan banin banin nadir sai suka tafi suka gayyato duk abin kabilu na na larabawa kafirai a to a tumbuke musulmi gaba ɗaya to yanzu gashi an taho shi ko cikin wannan hali sai ya musulunta to yanzu ya tafi sai ya ce ma yahudu wato abin nan bani quraiza wato quraishawa sun taho wannan yaki amma sun ga sun yi kuskure don haka wato sun yi alkawali abin nan in sun tafi abin nan za su tafi za su gudu to in sun ka gudu ku ba ku iya yaƙi da mutumin saboda haka mi a shawarar ku a suka ce to ni za mu yi ce abinda nike ba ku shawara ku aika ma shawa ku ce ba ku yarda ku yaƙi ba gobe dai asabar ne ran a ya wannan musulunta gobe asabar ne ba ku yaƙi bayan haka nan kuma wato ku ce ƙuraishawa su ba ku abin nan jingina a samu ‘ya'yansu waɗanda masu daraja ku tsare in sun gudu sun bar ku kashe ku ah, sun ka ce eh gaskiya ne wato ba su gudu su bar mu ga waɗannan jingina ga hannunmu bayan haka ne ya tashi iske abu fiyan ya ce abin nan yahudu sun yi nadama suna tare da annabi cikin amana cikin gari guda kenan kuma sun yi tawaye sun walwale amana saboda ku yanzu sun yi nadama sun ce ma annabi za su samo mu kwarai shawa shugabanni goma su ba shi kashe wannan shi ayyu sulhi kenan saboda haka na faɗa muku yadda kuma ga dafa ne ya gaya musu shi kenan kuma gobe ba su yaƙi bayan haka nan ba jima ba sai ga abin da manzon Qurayshawa zuwa ga manzon Yahuda zuwa ga Qurayshawa suna tambayar jingina sai a ah, magana Nu'aym ta yi gaskiya saboda haka ashe ba mu yarda ba gadafan su ma haka bayan wannan kenan hankalinsu ya ya yi daban-daban shi kenan da dare sai iska ya taho abin sun ka tashi zuwa gida sun ka ta gudu duk sun ka watse sun ka bar yahudawa ɗai to bayan an bar yahudawa kenan cikin madina ko to ga abin da ya auku gare su kuma wa anzalal ladina zaharuhum Allah ya saukar da waɗanda na taimaki abin nan kungiyoyi na Qurayshawa min al kitabi daga cikin mutanen littafi ay al yahud min bani quraiza Allah ya saukar da su min siyasihin daga biranen su ai husunin biranen su jam'u siyasatin wa huwa ma yatahassanu bihi wato irin birnin da ake yi a shiga ciki a zauna wato dan a tsare mutane wa qadara fi qulubihim ru'ub Allah ya je tsoro cikin zukatansu fariqan taqatulun jama'a daga cikin kuna kakkashewa wa tasiruna fariqa kuma kuna kame wasu jama'a minhu daga cikin su ay azzarari wato zuriyarsu wato yadda abin yake ko gashi nan tafi wa zalika yadda abin yake anna bani quraiza naqalu al ahada ma'a rasulillahi babu al'in nan wato bani quraiza sun walwala alkawali tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kanu ma quraishin fil azab sun zan tare da qurayshawa lokacin da an ka taho wannan yaki na kungiyoyi fala ma hazama al ahzab lokacin da su wadancan kungiyoyi yakin su ya rushe sun ka koma gida in sarafa annabi wal mu'minuna il madina annabi ya juya da shi da mutanansa cikin gari zuwa gari wa da usla sun kaje makami fi fi sabahi tilkan laila wato asuba na wannan gari na na wannan dare fala ma kana zuhur ata jibrilu uh, wa alaihi amamatu sai jibrilu yazo ya iska annabi alhali yana saye da rawani ministan rakin rawani wanda yake yana kamar tuhon alhari ne rakiban ala bagalatin ya haura alfadara bai da fara alaiha kadifatin min dibajin ya kanta akwai katifa ta abin nan ta dibaj wato tuhan alhari ne na sirri wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda zainab binti jahash alhali a lokacin nan annabi yana wurin matar shi zainab binti jahash wa hiya tagasilu rasu tana wanke masa kansa kun ga domin ya zauna wurin azab kwana goma sha wani abu wa qad gasala shaqqa hul ayman ta wanke gefen kansa na dama faƙala ya ce ya rasulullah sai jibril ya ce masa ya manzon Allah kad wadata sila kai ka aje makami shi jibril ya ce ma annabi qala na'am annabi ya ce eh na aje makami qala jibril afallahu anka to Allah gafarta ma wa ma walatil mala'ikatu sila mala'iku kan basu aje nasu makami ba munzu 40 laila tun kwana 40 da an ka fara wannan yaki muna akan dawakin mu wa ma wa ma raja'tu al'ana illa min talabil qaumi yanzu ma ban komo ba hace neman su na ta ina ne ina kora su ina kara musu tsoro yanzu na komo ne wa qala inna allaha ya'muruka bis-sayri ila bani quraiza kuma shi jibril ya ci gaba yace kuma Allah ya umarce ka ka tashi zuwa ga bani quraiza domin ko da yake duk madina ce duk yasriba ce amma wato kasar ce gaba dai ita ake ce mai yasriba saboda haka inda madina take inda annabi yake daban sannan inda suke su kuma daban wato ka tashi zuwa ga bani quraiza izhab ilayhim ka tashi zuwa gare su haka Allah yake wai ni karkadatu aw tarahum na tafi duk abin nan um, um, bakunkunan su bakasu na harbi duk na kace su eh, tsarkiya wa fatatu na bude kohofin su wa tarakatuhum fi zalzal na bar kuma cikin motsi wato kowane tsoro ya kama shi wa alqaitu roba fi qulubi na je wa tsoro cikin zukatan su fa ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam munadi yunadi daga nan shikenan annabi ya saka ya umarci mai yekuwa anna man kana muti'an fala yusalliyanna al-asr illa fi bani quraiza duk wanda ya bi abinda Allah ya ce to kada shi sallar la'asar sai cikin bani quraiza fa hasarahum al-muslimun shikenan bayan haka nan musulmi sun ka tashi suka iske bani quraiza an ka tsare su 25 laila dare biyar, suna tsare hatta jahadahum al-hisaru har wata wannan tsarewa ta ta samu tsanani wa qadafa Allahu fi qulubihim ruba Allah jefa tsoro cikin zukatansu fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam atanziluna ala hukumi annabi ya tambaye su wato kamar ana magana da su abin nan kun yarda ku sauka akan hukuncin da zan yi akan ku fa abu suka ce ba mu yarda ba fa qala atanziluna ala hukumi sa'ad ibn mu'az sayyid al aws kun yarda ku sauka bisa ga hukuncin sa'ad ibn mu'az wanda yake shugaban ausawa ko me hukunci tsakanina da ku ayi fara dubi sun ka yarda da shi kun fahimta ko domin yana da zumunta da su wajen aure sun kai tsammanin ko zai taimake su kamar yadda uh, ubayy uh, shugaban munafikai ya taimaki banin da da anka kore wa hakama fu fihim sai shikenan sa'ad an ka bashi iko a kansa wato sa'ad a lokacin nan an yi mai abin nan an yi mai miki domin an harbe shi da kibiya tun ana tun yaki bai watse ba yana madina yana yana can cikin masallaci ana jinyar shi aka ce a ta dauko shi aka dauko shi fa sa'ad wato da ya taho shine lokacin da ya taho kan alfadari annabi ya ce ma 'Yan uwansa qumu li sayyidikum ku tashi don shugabanku wato don a saukar da shi ko kuma don girmama shi wato nan ne wato malamai suka saba shin in wani ya taho don girmama shi ana tashi don ga annabi ya ce a tashi don wannan shugaba wasu ka ce a'a ba a tashi yanzu abin da yasa aka ce a tashi don ya taho ba ya iya sauka don yana da eh, abin nan rauni a saukar da shi amma idan mutum ya taho don girmama shi ba a tashi tsaye domin al'ada ce ta ajamawa kun gane ku? to wato kenan bayan ya an saukar da shi sai annabi ya ce masa'ad eh, inni uhakkim ko eh, inni wa qala sa'ad sai sa'ad ya ce. inni akumu fihim wato ni ina yin hukunci gare su an yi kutalar rijal a kashe maza wato kusamul al-amwal a raba dukiyoyi su tusbat zarari ya abin nan zuriya da yaya da mata su a maishe su bayi zarari wannan sa haka ya hukunci duk wanda ya balaga cikin su a kashe shi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad hakamta bi hukmillahi sai annabi yace to lalle ka hukunci da hukuncin Allah min fawqi sabi samawatin wannan hukunci tun daga sama daga saman sama ta bakwai wannan hukunci haka Allah ya hukunci Wa وحبس أم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار بنت الحارث وسي الله النبي يسعى أنك كامو سدوكا ودن دا أبين manyan ينسو wato aka tsare su gidan wata mace da ake ce ma bintul haris min nisa'i banin najjar wato daga cikin matan banin najjar gidanta nan ya zakur hukun su tun makaraja ila suqil madina sannan baka nan annabi ya hita da su zuwa ga kasuwar madina alladhi huwa suqu hal wanda yake shine kasuwar su da wato yamma da masallaci wa handaka fihi handaka an kai rame babba a wannan wuri sun ba sa ilayhi sannan ya aika an ka taho da su fa utiya bihim ilayhi aka zo da su zuwa gare shi wa fihim huyay ibn ahad abdalla cikin su akwai huyay ibn ahad shugaban banin nadir akwai ka'ab ibn asad eh, ra'asul qawm wanda yake shugaban shugabannin bani quraiza wa kanu 600 wato waɗanda an ka zo da su ɗaurarru 600 ko kuma 700 fa amara aliyan wa zubair bi darbi anaki an ka umarci ali ibn abi talib da zubair ibn al-awwam su kashe su wato su goge wayoyin su wa tarawan fi dalika al-handaq duk an ka jawa cikin wannan rani fala ma faraga min qatlin lokacin da annabi ya kare dukar su kashe su wan qala sha'anun al'amarin su ya kare to fi sa'ad al-mazkur shi wannan sa'ad wanda ya hukunci raina ya fita bil jarhi alladhi asabahu da miki wanda ya same shi fi waqatil azab cikin yakin azab kibiya da ta same shi wa hadarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallama wato annabi ya halarce shi wurin yi mai abin janaza da abubakar da umar har aka ce al'arshi ta girgiza saboda to tun da ya za an samu khilafa ka tashi ba laifi kullum mutum ya yi abin da ba ya da asali shi an ka hana amma wanda adda asali in ka yi shi ba a yi ba a zargin ka kun gane? eh. a ta mana wajen yaki a iya yin kamar yaudara kenan a'a abin nan an ce alharbi hud'a na'am eh, yaƙi hud'a ne kuma cikin wannan da an ka ce kada a yi sallar la'asar sai bani ƙuraiza wasu da sun ka taso ba su kai ga bani ƙuraiza ba sun ka ga la'asar za ta shige suka ce mu za mu tsaya mu yi sallar azhar annabi yana mu yi sallar la'asar annabi yana nuhin mu yi gaugawa fitowa ba ya ce kada a yi sallah sai can ba wasu ka ce a'a ya ce kada a yi sallar la'asar sai can saboda haka ba za mu yi sallar la'asar sai can wannan sun ka tsaya suka yi sallah cikin lokaci waɗannan suka wuce ko kamin su isa can uh, rana ta fadi uh, suka rama sallah su duka sun gaya ma annabi ga abin da kowane ga ra'ayinsa yayyabe su bai bai zarge su ba da wannan kenan in mutum ya fahimci hadisi yayi aiki da shi ko yayi kuskure yana samun lada wanda ya wanda yayi daidai yana da lada biyu kun gane eh. Eh. har yanzu dai akan da ya magana wannan magana ya gara eh to yanzu zamanin da Allah ya kawo ya zanto cewa akan kai a a yi yaudara a faru wani mai wa'azi wajen shuwa gaba eh. to shi kuma ya iya zuwa ya sa wata ɗan ƙaramin magana wacce ba haka nan take a'a kai yanzu kana kokarin ka faɗi gaskiya in ka tai ka faɗi ƙarya an ka gane kana ƙarya to ka zubar da darajar ka sai ka faɗi gaskiya sosai Allah zai tsare ka kuma ina kiran abin nan shugabanni na ƙwarai su diba su zan bincike ga al'amurra kada su kada su fada cikin halaka ba su sani ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da an ka hana masa yaki hudaybiya an ce domin akwai muminnai waɗanda yake ba su da wata alama da ke bambanta su in sun ka fada wurin yaki sun ka kashe su to aibi zai same su gairi ilimi eh, duk wanda ya cuci musulmi na kwarai don an yaudare shi ko ba na kwarai ba da yaudara ya yi masa mugun hukunci to Allah zai mai da mugun hukuncin na akan Allah ya tsare mu Eh. sasa kuma aradahum wato kuma bayan an halaka bani abin bani quraiza yahud Allah ya gadar da ku ya ku mu'minnai ya gadar da ku kasar su kasar su ta zanta ku kun samu gidaje wa diyarahum da abin nan da gidajen su wa amwalahum da dukiyoyin su ya ba ku da kuna baki ba ku da wuri wa ardan lam tatauha kuma Allah ya ba ku wata ƙasa wadda yake ba kowa da ba kowa da takin ta ba ta kuma kowa da cin nasara akan ta ba ba'du wato bayan haka nan wa hiya khaybar wato za ku ci haibara ko ka zabba da ƙuraiza an samu an haibara bayan ƙuraiza wata ta ba'atul hutu bayan haka nan cin ƙasashe ya bi juna fatahumullahu farisa Allah ya ba su farisa ya ba su rumu wa gairi da wasu min al'arali na ƙasashe allati Eh, allati zahara ko eh, aw yazharu ala ahli islam wanda yake musulunci ya riga ya bayyana ko ko yana ne yana bayyana al muslimin eh musulmi sun rinjaya akai ko kuma suna nan suna rinjaya ila yawmil qiyama don kullum wata musulunci karuwa yake yi kuna ji kwanan baya ma abin nan sarkin Kano ya kai wajen musuluntar da eh, abin nan Dubai tun aikin da su ya fara wannan aiki yana nan yana yi ina wa hukuman mu na abin nan gargadi kada ta hana wannan aiki ya zan musiba akan mu wal madi litahaqqiqu litahaqqiqu quhi ba Allah ya ce ya gadar da ku ba wato don ya nuna abu ne tabbatacce wala yanqadi wa'adi shi wannan wa'adi ba yankewa illa bin musulmi muslimina an tamassuk bil islam bai yankewa sai musulmi sun an rikon musulunci matuƙa suna nan rike da musulunci kullum suna nan suna rinjaya akan waɗanda ba su ba kama kanat awahiluhum alai kamar yadda na farkon su yake akan musulunci sun kai ta cin nasara su ma suna nan haka sai in sun bari sai istimar rashin suka musulunci ne sai eh abin nan musulunci an ka karka an ka bari don haka wato abin nan uh, tura suka tawo suka ce ba shi ne in mutane sun ka bar musulunci sai a jawo wanda ba musulmi bai mallake su ko ba haka ba ko gaishe su ba ku sai kun ɗebe takalma ku babban mutum ake ɗaukar matakalma yana tafiya ƙasa wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah ya zama ikon zartarwa ga komi wa minhu tagalibul muslimina ala man adahum daga ciki akwai rinjayar da musulmi ga waɗanda ba su ba amma da sharadi idza lam yubaddilu dinahum in ba su musanya addinin su ba tabdila musanyawa kun gane ko hmm. kana bacci الحياة kun ga magana wannan yaƙi an ambace ta ne don a nuna muna kada tsoro na abokan yaƙi da kafirai ya hana ku bin sunna domin kuna da rauni ga yadda abu yake to balle kun yi ƙarfi ina magana kuma ku ce za ku bar abin nan kun fahimta ko don haka wato kenan ya komo zuwa ga abin da sura ke karantarwa min izalatul adati na gusar da al'adu aljahiliya na jahiliya wa tabdili hada musanya su bi akhlaqil islam da halaye musulunci alhamida wadanda ake godewa fa bayyanatin fa eh, eh, baitun nabi sallallahu alaihi wasallam awwal buyutul islam to tun da ya zan gusar da abin nan kazamta ake yi na al'adu Wani gida a farko a fara tsarkakewa gidan annabi kun fahimta ko wa gairu huta du'un lahu gidan wato duk abin da ba gidan annabi ba wato bi shike gidan annabi shine farko fa min hadha ja'a takhayyuru lin sa'ihi alayhi salatu wassalam bit talaq wal zahad wato da wannan kenan zaɓi ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan annabi matansa ku matan annabi ku tawo ko dai ku yarda da barin al'adu duka ko musa idan da Allah ya ce annabi annabi ya ce in ko ba ku so shikenan annabi ya sake ku abin nan ku tafi kila sai an karka gida annabi ta gondomi shi a farko bit talaqi wa zahabi aw al baqa'i ko ko zama wa tibai ahkamillahi da bin hukunce hukuncin Allah shi kullu shay'in ga komi kun gane ko qala Allah ta'ala Allah ya ce ya ayyuhan annabi ya ayyuhan annabi ya kai annabi kulli azwajika ka tema matanka sannan matan shi tara ne in kuntunna turinal hayatad dunya in kun zan kuna son rayuwa ta kusa ta duniya wa zinataha da kawarta ala nahwi al'adatil jahiliya kamar al'adu irin na jahiliya raye raye da mun kadi ban kade wata alaina ummati kunna to ku taho in ji she ku dadi wato in sake ku bayan kana in ku kyauta in ba ku guzuri ku ta tahiya wa usarri kunna sarahan jamila in sake ku saki wanda an mai kyawo ai utalli kunna min gaidi dalare in sake ku babu wani cutarwa ba ma wannan ɗaya ba har da kyauta in ba ku ku tahiya wa in kuntunna To wa in kun tuna Allah in ko kun zan kuna son Allah kuna nufin Allah wa rasulahu da manzon sa wato bin su wa darul akhirah kuma kuna fata gidan lahira fa inna la adal musnati min kunna ajran azima to lalle Allah ya yi tattalin lada mai girma ga waɗanda sun ka kyautata daga cikin waɗanda sun ka bi Allah da gaskiya kun fahimta ko wato ko ku zauna kenan sai abinda Allah ya ce manzon Allah ya ce ko kuma in kuna son al'ada a sake ku tafi fa katanna Allah sun ka zabi Allah wa rasulu sun ka zabi manzon Allah ai ahkamu sun ka zabi hukunce hukuncen Allah alal adat sun ka bar al'adu na jahiliya wal akhir da lahira ala duniya wato annabi lokacin da zai ba su zabi sai fara da Aisha yace miki gani kina zuwa kin shawara da uwayenki tace shawara me zan yi na zabi Allah na zabi manzon Allah saura kuma duk haka sun ka zabi Allah suka zabi manzon Allah saboda haka wato ku yarda da yunwa kenan ku yarda babu tawahim ba na kalkali ba na zabin nan sai yadda hali yayi eh, eh. ba mu gama ba ta kan a ci gaba an ce eh, shi za a yi koyi da shi ka sai eh, ya ke bata gare shi ثم بينا Eh, lahunna sannan annabi ya bayyana musu ma'ana ikhtiyarillahi wa rasuli menene in sun ce sun zabi Allah ni ake nufi da haka nan wa daral akhirati kuma in sun zabi gidan lahira ni ake nufi Fi ma ya tufa kala ya nisa annabi to ga zaben Allah fa in kun zabi Allah kun zabi manzon Allah kun zabi gidan lahira to ga yadda yake ya nisa annabi ya ku matan annabi man ya ta timin kun bi fahishatin duk wanda ya zo daga cikin ku da wani alfasha wanda baya da kyawu irin al'adun jahiliya mu mubayyinati wanda yake bayyanan na? yuda abla hal azab za a rikin in ya mata azaba li ifainin ninki biyu domin sauran mutane koyi za su yi da ku saboda haka duk wanda ta yi laihi wato laihi biyu za a ninka mata a li ifaini wa kana zalika ala Allah yasira kuma wannan abu mai sauki ne ga Allah in dai tunda kun yarda da manzon Allah kun yarda da Allah da manzon Allah to shikenan tilas ne ku kama shari'a sosai duk wanda ta yi laifi za a ninka laifin nan kashi biyu Allah ya eh. mun ji shi annabi a su waɗannan mata ba su sake auren wani miji oh, muna zuwa hmm. wa man ƙadon min kunna أجرها wa man yaqadun minkum duk wanda ya kankan da kai yayi ta'a kenan eh, wato daga cikin ku yayi ta'a ga Allah kuma yayi ta'a ga manzon Allah wata amal salihan ta aikata aiki na kwarai nutiha ajraha maratayn za mu ba ta ladarta sau biyu mislai sawabi gairi hinna minan nisa'i ko wace in ta yi sallah sallah biyu ake bata in ta yi azumi azumin lada lada azumi biyu ake bata wa fi qira'atin bi tahtaniya fi taf'al Wa'atan atanna la harisan karima bayan wannan an ninka musu aikin su sau biyu biyu sannan mu yi mata mu wa kowace cikin su tattalin rizqan wato arziki karima wanda yake na na na karimci fil jannati cikin aljanna ziyada bayan kari wato kenan bayan an ninka aiki sai ake kuma ga wannan kyauta ne ba na aikin ku ba ya nisa annabi استطعتم فلا القول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا ya nisa annabi ya kuma ta annabi la sunna ka adamin nan nisa'i ba ku zan haka kamar ɗaya daga cikin mata ba wato kun saba ma sauran mata domin ku ana koyi da ku in har dai in kun kaji tsoron Allah fa inna kunna a'zamu min kunna wato kun shi waɗanda ba ku ba daraja fala takhalana bil qawli saboda haka kada ku dauki kada ku yi magana mata in kuna wa wasu maza magana kada ku yi magana irin ta matunci ku kankan da kai ga magana ah, kar ku yi wannan ku yi maganar abin nan ku yi magana uwa da da kowa ne bayan ma alladhi fi qalbi maradun kada ku yi magana irin ta zama mata wato har wanda yake akwai dan rauni cikin zuciyarsa na imani shi dan mani wato domin zuciya kun san ba a iya abin nan ai wanda yake akwai munafici ko fadirci cikin zuciyar shi dan wani abu wa qulna qawlan ma'rufa ku faɗi magana wadda an ka saba ga shari'a hasanan mai kyawu ba idan an riba magana wadda yake tana nesa ga wata shakka wa ma'ana ma'rufan ai yujibu huddi wato wanda yake addini ya wajabtar da ita wal islam da musulunci inda alhajati ilayha har kuma in kuna bukata za ku wasu magana min gairi khulu'in fi ba da kankan da kai ciki ba fa innal mar'ata yudlaw min hal gilza fil maqali magce in tana wa wani ajnabi magana ana son ta yi magana da kauri don kada ya yi tsammanin ko tana son wani abu gare shi wata na sauti kuma kada ta kyautata sauti ta munana sauti idza abatil ajanib lokacin da ta yi magana da duk wanda yake yana yi washi aure ta liqad itami wato kamar abin nan kar ta yi magana abin nan da laushi tace ni kake so ruwa kake so ko ko mi kake so kun gane ko kar ta bayyana ita mace ce zuwa gare shi wa qarna وَأَمَرُوا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا to wa kana fi tukunna kuma ku tabbata cikin gidajenku cikin ɗakunanku min alqarari wato abin na asali ya wa qarna ya qirna ko ya qarirna wa asluhu aqararna ko bi kasari ra qarirna wa fataiha aqararna min an qarartu bi ra'i ko qarirtu qarartu ko qarirtu nukila harkatu ra'i ila wa huzifa ma hamzatul wasi wato ku tabbata cikin gidaje cikin gidajen ku wala tabarrajna kada ku fita bi tarki ihdatta aini kada ku fita tabarrujal jahiliya irin fita ta jahiliya al'ula ta farko wato kada ku hita daga gidajen ku irin hitar jahiliya ta farko jahiliya ta farko shine ayi kawa a hidda da mutsa waje da abin nan kafahu eh, da abin nan a sa abin nan mundaye da yan kunne da abin a hito ana takama maza su yi kallo min izharin min izharin nisa'i ma hasina kunne shine mace ta hito tana bayyana da wuraren kyawun ta ne rijali ga maza قال ابن عطية ابن عطية والذي يظهر أبن لك بيّن أنه أشار للجاهلية التي أدركناها واتو الجاهلية ود منك إسكي واتو ود صحبه سنك إسكي واتو كون سان النبي أفارة تكين جاهلية ما تنم قوة تاتم عن الجاهلية تو كفوي إلو عن الجاهلية فأمرنا بالنقلة عن سيرة أنك تيسو سترات دقوانا الآدى فيها wa hiya ma kana qabla sharhi ne gabanin shari'a min siratul kufar na al'ada kafirai hmm. li'annahum kanu la jirata illa domin kafirai ba su da ba su da kishi kudi ba ko yanzu sai aboki ya to ya dauki mata abokin su fita ko ko su kama rawa tare <laughs> ko ba haka ba fa kana amrun nisa'i duna hajbatin sannan kuma al'adun mata kowa na iya shigowa ba abin nan babu shamaki ga jahiliya waja'ala ha'ula bin nisbati ila ma kana alaihi wato wannan shine jahiliya ta farko kowa ya shigo ba shi abin nan kun fahimta ko walaysa ma'ana an mata jahiliya ukura ba ana nuhin nan gaba akwai wata jahiliya ta biyu ba wa qal wa qala bil jahiliya ala tilka al mudda allati qawla al islam wato wanda a gabanin musulunci shi ake ce ma jahiliya kun fahimta ko amma bayan haka nan abin da ya rage ba ɗaya ba ana yi shi a jahiliya ta biyu kamar matan ka in sun hito zuwa eh, abin nan eh, zuwa eh, zuwa asibiti su yi kawa su hito suna takama zamanin mu ne eh shine jahiliya ta biyu amma akwai bambanci ko eh wacce jahiliya ba su da zunubi wacce jahiliya ba su da zunubi wannan ko akwai ta akwai zunubi duk da abin da ya rage na ta shi a jahiliya ta biyu kenan in ta ha jamal jamal ya faɗi wannan magana qultu qali hadha ahsanu indi wannan shi yafi kyawu gare ni wa fa shi yafi dacewa li mawdu'i sura ga abinda sura ke karantarwa domin izala take karantarwa gusar da abin nan muyagun al'adu da kawo sunna ko ba haka ba alladhi huwa izalatu al'adat al-jahiliyya gusar da al'adu na jahiliya ay al'ula ta farko wa amma al-jahiliyyatu al-ukhra jahiliyya ta karshe fa hiya ma yaf'aluhu fataqatu an-nisa'i fil islam shine fasikan mata abinda suke yi cikin musulunci kun gane ko wa bayyana hukuma fi qawli ta'ala Allah ya bayyana hukuncin wannan jahiliya na biyu cikin musulunci yace wala wala yubdina zinatakunna kada su bayyana qawarsu ila ma zahara min sai abin da ya bayyana menene ya bayyana fuska da tafuna kawai yani alkafaini tafuna wala da fuska bin nisbati lil ajanib in ya zan mace tana tare da wani namiji yana yiwa ya aure ta to ba ya halatta ya ga komai da ta daga fuska sai tafi aw fi salati ko ko ga cikin sallah wa qad taqaddama fi suratul nur mun riga mun yi magana wannan cikin suratul nuri. ko thumma amara uh, huna ko huna sannan Allah ya umarce su da iqamati dini tsaye da addini ya umarci mata annabi da tsaye da addini bayan an ce a bar al'adu na jahiliya na zamantakewa to kuma ku tsaye da addini da kyau wa qala yace wa aqimna salata ku tsaye da sallah ya matan annabi wa na zakata ku bada zakka wa atina Allah wa rasuluhu ku ta'a ga Allah da manzon sa shi ma ya ga abin da yake umarni da shi wa yanha an kuma shahana inna ma yuridu lahu li yuzhiba ankum rijsa Allah na so kawai ya gusar da kazantar jahiliya daga barinku. ku ai al-ithma ya gusar da zunubi wal adat al-jahiliya da al'adu irin na jahiliya fa ya kata didukum an mutane su koyi da ku wa tartahu bi zalika darajatukum darajojin ku su daukaka kun ga an sako kun zazzaba kin mata mata annabi wanda ake ai koyi da shi ku kuma ai koyi da na kusa da shi ahlal bait ya ku mutanen gida البيت الشريف بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيجات خير الخلق ما تم هي تنتا لكي ومرشدهم كما وند yake mai shiryar da mutane yaya za a iske mai shiryar da mutane iske matan shi ba ba shiryayyu ba wai takirukum kuma Allah na so ya tsarkake ku daga abin nan dukan abin da yake na mutunci na ya ba mutunci irin na mutum tadhiran tsarkakewa kun gane ko to ci gaba wal kurna

min ayati la na ayoyin qur'ani wato abin nan annabi cikin dakunan ku ake saukar da qur'ani yana karantawa kuna ji wal hikima da hukunce hukuncen da yake zakkuwa da su fa antunna haqqu bi tamasuki bi saboda haka ku matan annabi ku kun kai cancanta ku rike waɗannan hukunce hukunce qabla sa'irin nasu gabanin sauran mutane bi hukumi sadiqiyya domin ku kun ka fara ji ashe kamin ya kai ga wani ya kamata ku ku tsare su allati eh, kustunna biha wato kun samu gabaci wanda yake kun samu rabo Allah ya ta ku da ita inna Allah kana al-iman Allah ya zama mai sawa bi awliyaihi ga masoyansa khabiran kuma masani bi jami'i khalqi ya san komi ga halittar shi to sun bayyana ta'ala Inna muslimin المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات an bayyana abinda ba a akan matan annabi ba ثم بين تعالى أن هذه Allah ya bayyana وأنه hukunce hukunce da an kaface matan annabi su rike allati na daba ahlul baitin nabi sallallahu alaihi wasallama ila wanda yake akire abin nan mutanen gidan annabi zuwa gare su la yasa qasiratan fi haqqihin faqal ba wai su dai ba bal hukumuha amun ala jami'in nas hukuncin su ya game dukan mutane waɗanda sun kai yarda da musulunci az-zukur wal inas maza da mata fi kulli makanin wa zamanin ga kowane wuri kuma kowane abin kowane zamani Kaduna da Najeriya da abin nan zamanin abin nan 1920 duka ko abin nan 200 faqala yace in dakata ga wato kenan da maza da mata duk kowa abinda an ka umarci matan annabi da shi gidan annabi da shi duk an umarci kowa da shi ga shi ne yace innal muslimina wal muslimat waɗanda yake musulmi masu miƙa wuya zuwa ga hukunce hukuncen Allah maza da mata masu miƙa wuya zuwa ga hukunce hukuncen Allah wal mu'minina wal mu'minat da masu imani wato ba eh, kai ɗaya ba kuma ka yarda cikin zuciya musulmi maza waɗanda sun kai imani musulmi mata waɗanda sun kai imani wal mu'minu man inqada batinuhu li amrillah wanda yake menene bambancin tsakanin musulmi da abin nan musulmi wanda aka ga yana yi bayyane shi an musulmi in ya yarda cikin zuciya ya zama mumini shine yace wal mumin manin qada badin wanda yake sa zuciyar shi ta ta dawu li amri Allah ga umarnin ubangiji wa saddaqa bi kulli ma jaa bihi rasul ya gaskata duk abin da manzon Allah ya zo da shi kun gane ko wal qanitina wal qanitati masu abin nan kankan da kai ga Allah wato abin nan maza wal qanitati da mata masu kankan da kai wato masu ta'a ai al muti'at al qunut wato masu ta'a al qunut at tawadu kankan da kai wal adabi ma Allah ka bi Allah sannan kuma bin nan da girmamawa ba ka bi Allah kuma kana yi abin nan kana nunawa kamar kai wani alfahari ba a'a da kankan da kai wato ni'ima ce an ka baka ya kamata ka gode lokacin yin ta wa sadiqina wa sadiqa sannan da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata menene gaskiya ga addini huwa adamul gudu fihi kada ka zurfafa an ce azhar raka'a hudu kada kai biyar ko shidda ah, an ce asuba raka'a biyu kada ka ce bari in ƙara ah, alwalla an ce abin nan ka wanke sau uku ka ce a ah, ina so in fari bari in ƙara ya kai abin nan shidda ko bakwai wato komi kai shi yadda an ka ƙara kada ka rage hatta subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah da uku uku in kai abin nan in kai 40 40 ba aso kun gane ko wata ba mura ta dabin abubuwan da an kai umarni wanti ha'in anil manhiyati da hannuwa daga abubuwan da an ka hana bi kadari tsakati to kun ga wata mutunci kuma shi tsare waɗannan yana da wuya wato abin da ake so kai iyakar gwargwadon ka wanda ya buwaye ka Allah bai kama ka da laifi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wasabirina wasabirati ba fa hankuri maza da masu hankuri mata ala tsati ga ayyukan da domin waɗannan ayyuka kuma sai mutum ya hankuri da namiji da mace duk ɗai wal khashi'ina wal khashi'ati da masu kankan da kai maza da mata ai al mutawadi'ina masu kankan da kai alladheena yuhafizuna ala sagil wal kabir wanda suna kokarin tsariya domin in kana tsoron Allah ga bauta masa kana tsoron kenan kar ka saba masa ya kama ka saboda haka zai mutum zai tsare karami zai zai tsare babban min amri na umarnin ubangiji in an ce wannan makaruhi ne kai gudun sa kamar yadda kake gudun haram kada ka faɗi don kada ka faɗa ga haram in an ce wannan musabbi ne ka tsare shi kamar yadda kake tsare wajibi don ka kai hasara babba kun gane ko wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat sannan kuma waɗanda yake suna yin sadaka da dukiyarsu wato suna amfani da dukiyarsu kamar yadda Allah ya ce masu sadaka maza da masu sadaka mata biya mu da dukiyarsu wai ko juna hukuk Allah suna hidda haƙoƙin Allah min har daga ciki a haƙi wanda an wajibi kamar ci da iyalinka da ƴaƴanka da abin nan hidda zakka wal manduba da wanda an kaso bi kadar da hali wanda yake na nafila don kuma kowane aiki akwai farilla akwai nafila wasa'imina wasa'ima da masu yin azumi maza da masu yin azumi mata sau mu dakhilun fil islam musulun eh, wato in an ce azumi ya shiga cikin musulunci ka gairi kamar sauran shi min sifatil mazkura na sifofin wannan ambata walakin zakara hali ahliyati anan ya ambaci azumi domin yana da muhimmanci abinda eh, abin nan abinda muhimmancin shi ba don azumi ba mawadaci bai gane abinda talaka yake cikin wahala wa khafa'il khiyanati fiya kuma ga azumi babu yaudara anil makhluqati kun gane ko eh, domin kun ga don haka ake cewa azumi na Allah ne in ya zan sauran ibada na mutum ne domin mutum bai shiga gida ya sha don haka babu riya gare shi wa kadhalika qawluhu wal khaif wal hafizina furujan wal hafiza da masu tsare wa farjojin su ba su zina maza da mata anil harami su tsare daga haram zakarahu ya ambace shi lisu ubati zalika shi ma ya shiga cikin musulunci amma don ya ambace shi domin ya yi komai wa tsarewa don wanda baya da hankuri yanzu in ya ga abin shawa sai ya dora kirkira ko ba haka ba wato don wuyar eh, wannan alal nafsi ga rai wa sha'awati wa shahawati min shawa tana cikin rabon rai wa zakirina Allah katiran wa zakira da fa ambaton sunan Allah wato maza maza da mata fi jami'i mu'amalatin ga dukan mu'amalolin su ko ni zakai ni hukuncin Allah gare shi in kasuwa za ka kamar za ka masallaci in salga za ka kamar za ka masallaci komi za ka yaya Allah ya ce a yi shi kun gane ko ga dukan mu'amalolin su a duniya na duniya wal wuya da na lahira fala ya amalu na amalan ba za su yi wani aiki ba illa ba da ma amilu hukum alimu hukum lafi sai sun san hukuncin Allah gare shi ko ne qala mu'adh ibn jabal mu'adh jabal ya ce ma amila adamiyyun amalan an jalahu min azabillahi min zikrillah mutun dan adam bai yi aiki wanda ya hitar da shi daga azaba Allah ba fiye da ambaton Allah sannan Umar bin Khattab ya ce ablalu min zikrillahi bil lisani zikrullahi inda amrihi wa nahyihi wato ambaton Allah wanda ya fi ba na harshe ya fi ba ko ni za kai kace ni Allah yake ko ni za kai kace ni Allah ya hana daga cikin kada in fada wannan shi azzikiri wanda ya fi inji Umar bin Khattab wa zikrullahi thalath anwa'in shi ambaton Allah nau'i uku ne zikirin bil qalbi cikin zuciya ka tuna wa marji'uhu ta'zimu wato makomar wannan girmamawa wal ijlal da girmama Allah wa zikrin bil jawal sanan zikiri da gabubuwa wa marji'uhu al-imtisalu lil amri wan nahi abinda an kace kayi kayi wanda an kace ka bari ka bari wa zikrin bil lisan sannan da ambato da harshe kun fahimta ko eh, fala wata kenan kace la ilaha illa ko subhanallah ko abin alhamdulillah da saura fala awwalu a'la na zuciya shi yafi wa an ku al-akharani akhira ne wato da gare shi bidin nan ke faruwa eh, abin daga nan suka suka tsebuwa suke faruwa kun gane ko don in babu imani gabubuwa ba za su yi ba baki ba zai magana ba wasani yalihi wato na harshe ya bi li'annahu qiyamun bi haqqil ma'budi domin tsayuwa ne da haƙƙin bawa wal qiyam bi haqqil ubudiyya kuma ya tsayu da haƙƙin ibada bin al maqsud daga abin da ake nufi kun gane Eh, na uwa kenan domin na uwa ko da ciniki ne za ka yi akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙinka na sallah akwai haƙƙin Allah akwai naka wa salisu muqaddamatun lahuma na uku kalma shahada shi an muqaddama don a yarda da kai wa natijatu anhuma kuma shi an natija gare su qala hu shehu az-zaruq risala mai faɗin sharhin risala ya ambaci wannan wato su waɗanda sun ka samu waɗannan hofi sun yi koyi da gidan annabi kenan in sun yi koyi da gidan annabi mi zai same su a addallahu lahum magfirata Allah ya musu tattalin wata irin gafara ga zunuban da sun kai za a gafarta kanana sai a yahe wa ajran azima da wata lada wadda mai girma ala ta'a to ci gaba you. أجر ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا to kai mai tambaya na cewa wannan gida ya kiɓa gida ne ka gane yanzu to shi kenan eh to mi kace yawa abin da yake so bayani mace an ce a gari ta da daguna hannuwanta hmm. to ina kasance suna da kyau ba to musahabi ne ta rufe ta sako mayafi hmm, amma in ta saki fuska da ta huna ko cikin sallah ne ba a ta sallah ta baci to Wannan ma bayyana eh, eh. a a fuska da ta huna eh sauran jiki duk a rufe Eh, ga cikin risala an ce wadda ta yi sallah ƙaurinta na waje koko ta na na abin nan kadam sunan kadam Ah, duk duke wannan na gehe eh? Eh? kafafu kafafu ya haɗe duk waɗannan eh? sawu wato wanda yake sawu abin da ta yi sallah sawunta na waje babu sallah ta sake sallah Ina akwai lokaci eh waɗannan sawu masu kaushi kaushi waɗanda ake samu nan ne ya za wuce nan yau ma ci gaba wannan eh, lamma bayyana ta'ala a kama ta al'umma lokacin da Allah ya faɗi yadda za a tsarkake al'umma al'islamiyya na musulunci a tsarkake su daga abin nan kazamtar jahiliya wa annal hukuma bi eh, yabtadi'u bi baitin nabi kuma ya ambaci cewa hukunci ana fara shi daga gidan annabi li yazhula iktida'un nas bi zalika domin ke koyon mutane da shi yayi sauki zakara anna hukumallahi wa qada'uhu azmun to yanzu an ce muku fa ga hukuncin Allah ga yadda ake yin sa ko na gidan annabi sauran mutane masu koyi da shi to wannan ka ku dauke shi abu mai sauki ku ce a'a ai kada abin nan kada a zan fanatic wannan kalma ta fanatic kalmar shaidan ce don kada abin musulunci da kyau wai eh, a ɗauki, eh? wato ka dauke shi ka addini da sauƙi, kada ka ɗauka da tsanani la mu mukhalafatu wannan azumin ne bai halatta a saba masa ba fa ya ce wa ma kana lil mumini. ba ya halatta ga wani mumini wala muminatin ba ya halatta ga wata mumina mace idza qala Allahu wa rasuluhu amran in Allah ya da manzon Allah sun ka hukunta wani al'amari an yakuna lahumul khiyaratu min amrin dan suna da zabi na al'amarin su ga hukuncin Allah kai kuma ga abin da kake so to tilas ne ka bar abin da kake so ka komo ga abin da Allah ya ce namiji kake ko mace khilafa amrillah wato wanda yake saba mu da na manzon Allah li'annahu khilalun bi haqqil ubudiyya domin in mutun ya koma ga abin da yake so ya bar na Allah to ya bata wato halin zama bawan Allah wato ya ɗauka kenan eh, ya yi daidai da Allah abin da Allah ya ce shi ba na shi ke so kun ji nauyin abin wa fil hadisi wato ya taɓa cikin hadisi la yu'minu ahadukum ɗayan ku baya imani cikakke hatta ya kunu hawahu tabi'an lima jitu bihi wato sai wato son zuciyar shi ya zama mai bi ga abin da na zo da shi sannan ya zama mumini wa man ya'ti Allah wa rasulahu duk wanda ya saba ma Allah ya saba ma manzon Allah fa qad dallala dalan mubina lalle ya bace bacewa bayyananna bayyanan li'annahu tarku tariqil guda domin barin hanyar shirya ce wa raj'un ila al-akhlaqil jahiliya kuma komawa ne ga halayen jahiliya wai don kada a ce ma fanatic shikenan ka dauki al'amarin addini da sauki to ka koma jahiliya kun gane ko eh, mutum ya koma jahiliya Allah ya saukace wannan abin nan kalba ce ta ta batuwe musamir don ya sassauce muku abin nan ku musulmi abin nan addinin ku fundamentalist eh, eh? fundamentalist wato komi ya rike shi kwarai kamar na su komeni da sauransu a a su ba fundamentalist bane ba ku san ma'anar shi ba su kuma ni karkacewa sun kai cikin musulunci babu sect sai shi'a wato kaga cikin christianity akwai sex ko nan Najeriya ma akwai iri fiye da goma ko waɗanda suna bin yadda sun ga dama domin babu wani abu da zai haɗa su babu wata doka da za ta haɗa su ko wani shugaba in yayi wayo sai shi nashi dokoki ya yi tashi cas ka gane amma musulunci ba ka iya yin naka tilas ne sai abin da Allah ya ce in ka ga mutane sun bambanta jahilci a cikinsu amma su kumaini Iran wato su suna da sect domin can kakanninsu na farko waɗanda sun ka shiga musulunci da munafuci wato bayan annabi kaɗan sai suka fidda shi suka ce ai annabi kamin ya yi ƙaura sai da ya ce abi ali ibn abi talib shine khalifa saboda haka abubakar da umar sun shahi wasu ayoyin qur'ani waɗanda ke nuna yin haka nan sun shahi wasu hadisai waɗanda ke nuna haka nan saboda haka ba mutanen kirki ba bisa ga wannan sun ka azama saba su ta shi'a har yanzu akan ta suke to kaga baka baka shiryar da su domin suna cewa akwai ayar da baka gani ba suna cewa akwai hadisin da baka gani ba wasu sun gani a yi eh, domin shugabannin sun yi musu ka gane ba musulmi ba ne. suna cikin rigar musulunci

Hmm. wato yana yi ko eh, kaddara in za in matar ka za ta yi kana son abin nan in ya mura ta dibe ta ko likita baki eh? eh shi ne ni tambaye ka wannan daidai ne matar ka in za ta haihu da ta in ya muriya dibe ta wanda ba musulmi ba eh, ko wata mata wanda ba musulma ba ta dibe ta ya za ka yi tilo sai ka bar 'ya'yan kenan sun yi karatu don wasu 'ya'ya in sun tafi asibiti a taimake su an kai ga haihuwa ko ba haka ba wajen karantarwa babu matan mu waɗanda ke karantar da yara Qur'ani to mi bambanci da yara masu mata masu karantarwa a abin ha ko ina ne dai duk dai ba karantarwa bane ah, abin nan ai hita cewa an kai hijabu ruhe jiki ba wai zama gida ba وإذ تعود للذي أنعم الله عليه ومتك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخفي فلما قضي زيد منها وطرا زوجناها لكي لا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا غضوا منهن وبرا وكان أمر to walan ma bayyana ta'ala a hakamun tashhir da umma ko ya nuna kenan tilas ne ko baya halatta a saba sai ya ce wa ma kana lil mu'minin baya halatta ga wani mu'mini namiji kama kana baitin nabi sallallahu alaihi wasallam mawdi a tarjir ba ba an ce hukunce hukuncen Allah tilas ne ba baya halatta mutum ya musanya to kuma kamar yadda gidan annabi yake gidan koyi to zatin safa ya fi kenan kun gane ku? ashe kama kana baitul nabi sallallahu alaihi wasallam mawdi'a tajriba shine wurin da ake jarrabawa wa zatuhu sharifa min babi aula ashe kenan zatin sa kenan min babi aula shi za a fara koyi kenan wa huwa awwal muslimin shine farkon musulmi تقدم في أول هذه السورة أن الله تعالى منع النبي صلى الله عليه وسلم منع التبني يا قبات cikin wannan sura annabi Allah ya hana tabanni ka dauki dan wani ka ce ko ba haka ba bi qaulihi wa ma ja'ala adiyakum abna'akum fa huwa amrun maqbulun fi kulli mujtama'in wannan wato tabanni duk wani mujtama na na, na waɗanda ba musulmi ba wato sun dauke suna aiki da shi ko ba haka ba fala ya kare shi man ihil kalam ba ya halatta magana ɗaya a ce an gama an hana tabanni ɗaya sai an yi abin kamar yana ka tauka ce za ka hana dukawa nan Eh, magana ɗaya ba ta isa sai an sa ƙarfi kun ko illa idan lamma ilaihi fi'lu sai an akwai wani aiki faddarsu li'amali ashaddu tasiran min shafahi darasi wanda za a yi da jiki ya fi darasi wanda za a yi da baki kun gane ko physical ya fi theoretical kenan ittafaqa anna nabiy sallallahu alaihi wasallam tabanna zaidan zaid ibn harith fi jahiliya to an yi sa'a wato annabi yayi tabanni cikin jahiliya akwai wani zaidu bin harisa wanda yake bawa ne an ka kamo an ka ba mata shi khadija eh, ita kuma sai ta bashi to yana nan tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai uwayensa suka taho don abin nan ubannin suka taho don su yi fansashi da sun ka taho don su yi fansashi sai abin nan annabi ya kire shi ya ce ga uwayenka sun taho don su yi fansakka amma ka zaɓa ko ka tafi tare da su ko ka zauna tare da mu shikenan uwaye nan na ce ah, zaidu ka yadda ka zauna cikin bauta ce eh ni na hifa in zauna da mutumin nan halayen shi da ni gani ban gani ga kowa ba kare in zauna tare da shi ina bawa da in tafi tare da ku ina da saboda haka wato na fi wannan hoton cikin zamanin jahiliya zama tare da shi ina bawa yafi ina tare da ku uwaye na ina da saboda haka na zaɓi in zauna da shi zaidu za ka zauna bauta ƙarƙashin ƙurayshawa ya ce eh shikenan sun ka fashe da kuka in sun kai kuka sun ka sun ka tafi shikenan yace na da yarda da abin nan wannan yasa annabi yace na yanta ka kuma na mashi ka dana saboda haka sai ya koma ana ce mishi zaid ibn muhammad da ana ce masa zaid ibn harisa sunan um, babansa haris harisa kun gane ko to yanzu kuma bayan haka nan lahu له ammatihi zainab زينب بنت جهش بنت أمية abdul muttalib da ya tashi masa aure. sai ya nemo masa wata bakurai ta gida ya aurar da kamar abin na dan yazan dan gida sosai kamar yadda an ka saba jahiliya kun fahimta ko to fa kare harko hiya wa akuhu abdullahi ibn jahsh abin nan sun kaki ba su sun su aurar da shi domin bawa walakin nahu ma radiya bi zawadi bi hukumin islam sun kai da hukunci abin nan don hukuncin musulunci wa irda'an lin nabi kuma don ra'iya abin su sa annabi ya ji dadi sallallahu alaihi wasallama kamar kama qatalatil ayatul mutaqaddima kamar yadda aya wadda ta gabata ba ya halatta ga mumini ko abin nan in Allah ya hukunta mumini namiji ko mace don haka kenan sun ka yarda da an kace baka lil mu'minin wala mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amra an yakun lahum khiyaratu min amrihim ba shine ba saboda haka aure ya tabbata falamma abdala Allahu da yanzu kuma Allah ya bata tabani cikin musulunci أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن زيدا Zainab sai Allah ya bada labari ga annabi na cewa wannan dan nan naka da anka ce ya koma Zaid ibn Harisa don da yana Zaid ibn Muhammad an ce kowa a kire shi zuwa ga ubansa saboda haka ya bar zama Zaid ibn Muhammad ya komo Zaid ibn Harisa shi ma da kansa ya komo yace suna na Zaid ibn Harisa an barci a Zaid ibn Muhammad to sai Allah ya ce ya gaya ma annabi zai da zai saki matan nan domin za ta dore mai girman kai da shi kurba kureshe ne ta yarda da wannan aure amma yanzu ya zan ba kureshe ba saboda haka ba za ta yarda ba abin nan kun fahimta ko to fa idza talaqaha zaidun fa innahu yuzawwiju halin nabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ma annabi zaidu zai sake ta amma kuma zai aurar da ita ga annabi li yubayyana bi shari'atahu al don ya bayyana da shari'a da aiki shari'a bayyananna kama haka zalika ta'ala zalika in ya saki za a aurar da ka don a nuna ba uban shi kake ba in uban shi kake kana auren matar shi <laughs> kun fahimta ko to fa eh, bi qawlihi wa idza wa isa qulu wato ka ambata lokacin da kake cewa lil ladhi an'ama Allahu alayhi wanda Allah ya masa ni'ima da musulunci shine Zaidu wa na amta alayhi kai ma kai masa ni'ima bil itaqi da yantawa wa huwa zaid ibn haritha kana min sabil jahiliya ya zan cikin wadanda aka mu zamanin jahiliya rahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla nabi ta annabi sai ya shiga bayan an aikowa wa ta kahu ya tashi wata tabanahu ya mai shi da lokacin da kake ce masa amsik alayka zawjaka ka rike matarka wa taqilla ka ji tsoron Allah fi amri talaqiya sai ya taho tana mai girman kai ba son ka kai ba kowa ba sai ya taho yana ce ma annabi to gashi abin da zan sake ta annabi ya san in ya sake ta zai aura yana son kuma cikin gari a ji ya auri diyar amina ga sauran jahiliya don haka yana lallashi eh, ka rike matarka an suka ne ka zaune rike matarka wata kila ka ji tsoron Allah domin saki bai da kyau kun da ko wato fi nafsi kamar Allah mudi? kana koyewa cikin ranka abinda Allah zai bayyana shi wa huwa amruka bi tazawwuja shine ka da yayi zai zaka aure ta idan tallaka ha zaidun in zaidun sake ta li yubtila bihi adatul jahiliya don ya bata al'ada jahiliya da shi wato kenan karantarwa bayyanan na ta aiki wata kashan nar kana tsoron mutane kada su aibanta ka ya qulu tazawwaja zawjata zawjata min kada tsoron kada mutane su ya aure matar sa wallahu ahqqu an takasha Allah shi ya cancanta ka bauta masa ka ji tsoron sa fi kulli shay'in komi wa tazawwujuha inna ma huwa min wazifati tablighi aurenta ba don santa bane don da manzanci ne kamar an ce ka karanta mutane fatiha ne kun fahimta ko eh, tablighi lin nasi ma amaruka Allah bi iblagi wa shine abinda Allah ya umarce ka da ida manzancin sa fatallaka ha zaidun ana nan dai abu ya buwaya har zaidu yace kenan dai saki wan kala iddatu iddatu ta kare fazawwaja Allahu iya sai Allah ya aurar da annabi ita kama haka fi qauli ta'ala kamar yadda Allah ya ce ma qala zaid min ha qalan lokacin da zaid ya kare bukata daga gare ta zawwaina ka mun aurar da kai ita fadakhala alai kun gane ku. wato kenan da wannan aure na sama shikenan ta zama ta shi fadakhala alai ha annabi sai annabi ya dukuli gare ta bigaida tajdidi a karin ba da an tara aure an yi wani ba don shaida kenan shaida duniya ce ba shaida mutum biyu ɗaya ba wala ta kariya sadakin kun ba ambaci wani sadaki ba Allah ya yi wannan aure wala shay amin ma yakunu shartan duk abin da an ka sani na sharadin aure wannan ba yi ba sai hukukina ga hakukan mu mutane wa mashru'an lana abin da ya zan shari'a gare mu ta an dauke shi wa hadha min khususiyati sallallahu alaihi wasallam wannan ke banta ne ga annabi kawai wa kana tazawwujuhu sallallahu alaihi wasallam bai zai naba sanata 50 min al-hijra wato aurensa da ita shekara wato shekara ta biyar ga hijira wakila sanata talatin ko shekara ta uku wa hiya awwalu man mata ba wa hiya binta talatin wa arba'ina sana ya aure tana da shekara arba'in da uku magana kike bane kun gane ko wala hu sittin aw tis'un wa hamsuna sana shi kuma yana da shekara hamsin da shidda ko kuma hamsin da tara ko yayi mata walima da an aure ga abin nan tunkiya wa da amal muslimina khubzan ya ci da musulmi waina kun jiya to wala haman da nama hatta tara ku sun ka ci har sun ka koshi eh? wa yana da kuɗi rawahu shaykhana anas wato bukhari da muslim sun ruwaito wannan daga anas wato amarakallahu allah bi hadha zawaj allah ya umarce ka ya ya annabi da wannan aure don mi likai la kuna alal mu'minina harajin don kada ki za akwai kunci ga mu'minai fi azwaji aliyahin ga auren matan ƴaƴan da sun kace eh, sun kai tabannin su idza qala minhu wa qala sun ka kare bukata gare su li zawali hukumul jahiliya fi tabanni domin hukuncin jahiliya kenan ya gushe da baki kuma da aiki wa baqa'i hukumillahi da koyan zuwa hukuncin Allah wa kunta takarahu zalika kai annabi ba ka son haka nan domin ba mai son ayi wannan ko abin nan dattijon Kaduna ne ba a son a ce ya aure ko matar yaron sa balle abin nan kun gane ko wa kana amrullahi mafhuma mafula alhali umarnin Allah ya zama da ake aikatawa ai mawjudan samanne fil khariji la mahalata ba in Allah ya hukunci sai ya zo kun ga kenan an fara da annabi shi ake fara koyi da shi kenan mhm. yanzu duniya kusan arewa duka ana koyi da shi don kaduna saboda jami'in sallah koyi eh misali da su eh a ai abin nan yanzu da ka dora koyi ake da su saboda haka <laughs> a koyi da su ake yi eh. in ba su yi ba sannan sauran da su yi ba kenan duk ba za su yi ba to ci gaba wa ma kana ko da sauran abin kare hmm. ci gaba Saura uku ha. To ma kana ala nabi min harajin babu laifi akan annabi sallallahu alaihi wasallama fi ma farada Allah lahu ga abinda Allah ya wajabta masa min zawaji Zainab na auren Zainab li yubtila bihi al'adatul jahiliya don ya bata al'adun jahiliya da shi wato aiki ne tsi da manzanci ne saboda haka babu wani kunci gare shi sunnatullahi wannan shine sunnar ubangiji ka sunnatullahi fa nusiba bi nasil hafil sunnatullahi wannan han ita ce abin al'ada ubangiji fil ladina khala min qablu ga annaba wadan sun ka gabata min al-anbiya na wadan sun ka gabata ga wadan sun ka gabata na annabawa fi ijabi asha alayhi ga wajabta da abubuwa li yakunu qudwatan da su zan abin koyi wa uswatan li ummin su zan abin koyi ga al'umma su a kowane annabi sai an sa masa wani abu mai nauyi yayi don a bata jahiliya da shi wa kana amrullahi wato al'amarin ubangiji aikata shi ya zan kadaran makadura wato an kaddara shi kuma sai ya zo A komi sai Allah ya kawo lokacinsa kuma abin zai auku muqaddiyan wanda an ka hukunta fala makharaja anhu ba makawa gare shi matakai ya hukunta alladina الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفي بالله حكيما wato wannan shine sunna Allah ga annabawan da na gabata alladina yuballiguna risalatillah waɗanda yake suna da manzancin Allah an kace suna isuwa domin tunda sun ka da manzanci har abada suna nan kamar cikin wannan aiki suke don ai ta ba su lada waɗanda ke da manzancin Allah wa yakhshawna suna tsoron Allah ba su rage komi wala yakhshawna ahada illa kun ba su tsoron kowa sai Allah wala ya hashe wani makalata nasu ba su tsoron magana mutane fi ma ya ta'allaku bi tabligh abin da ya ratayu ga idan manzanci wa man a falyumin za su haɗa wanda ya so ya imani wa man sha'a falyakfur wanda ya so ya kafirta wa kafa billahi hasiba Allah ya isa ya zama mai tsaro hafizan mai tsaro lahun gare su fala yasul ilaihim an darar mutane ba su iya kai ga annabawa da cutarwa wal adha da cutarwa wala tu asir fihim kuma bayan haka nan duk yadda mutane sun kai ba su duk yadda sun ka cutar da su wannan cuta ba ta shafar su hasu abin nan hasu kasa yin aiki da shi ma kana muhammadu ci gaba hmm. muhammadu ونابر رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما to ya ce ma kana muhammadu a ba a hadin nan rijalikun muhammadu bai zan uban kowa ba daga cikin mazanku a ba zaidin ba uban zaidu bane saboda haka aba cewa zaidun muhammad ai waliduhu min an ba ubansa ne na dangantaka ba wato sai dai na na imani wa qad abtala Allah tabanni Allah ya bata tabanni walakin rasulullahi amma shi annabi ya zan manzon Allah wa khataman nabiyina kuma ya zan cikon annabawa fala yakun lahu ibnun ba shi da wani da rajulun namiji ba da hu nabiyin wanda zai zama wanda zai zan annabi bayan sa kun fahimta ko eh, ai khatam bi fatahi ta'i khataman nabiyina ai ka alatil hatimi bihi wato kamar abin hatimi ne in an yi takarda hutimu ko bihi hutimu da shi an ka cika annabawa wa qura bil kasri hatimi mai cikawa ai akiru na karshen su iz law asha lahu ibnun laj'alahu nabiyyan do yana yiwa in ya dan sa ya rayu Allah ya sanya shi annabi wa yukrimuhu bi girmama shi da shi kamar yadda ya girmama Ibrahim da Isma'il da Ishaqa wa Yaqub wan nabiyin da annabawa min badi bayan sa kun ga kenan girman da anka ba Ibrahim ɗaya ne su zan manyan mutane inda annabi ɗaya sun rayu da haka za a maishe su wan nabi sallallahu alaihi wasallam akramu ala Allah annabi shi yake daraja ga Allah min Ibrahim alaihi salam kun fahimta kun to wannan kuma da an ka ce khatimin nabiyin kun san abin da aka ce ma annabi wanda Allah zai aiko masa wani abu don ya aikata shi shi kadai ba zai gaya ma ko matarsa ba shi ake ce ma annabi in an ce ya gaya ma wani mutum ko wasu mutane ko duniya ya zan manzon Allah saboda haka ko wani manzon Allah annabi ne amma ba ko wani annabi an manzon Allah ba to in an ce annabi shine cikon annabawa ko ko shine khatimin annabawa bayan shi ba wani duk wanda ya taho daga baya ya ce ya samu wani abu ƙarya shi ke duk wanda ya bi shi ya karkace kamar shi kun gane ko eh, ya abin nan saboda aka wata abin nan komi an ce Allah ɗaya ke kawowa kuma annabi ɗaya ne kuma zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake kai tauhidullahi kace babu mai bada hukunci sai Allah kuma wajibi ne kace ba mai kawo hukuncin nan duniya sai man sai manzon Allah kawai shine khatimun nabiyyi kun gane kun ko da wani yayo halki sai in annabi ya ce muhalkin nan gaskiya ne kamar na kiran sallah in bai ce gaskiya bane ba abi kun gane ko saboda haka wata kun jina ce abin nan dari koki wasu da an kace an amso daga Allah kun ce wasu addinai ne daban don ko ne na da ya samo ga Allah ya daidai da annabi kenan ya yi doki don inda annabi ya karɓo musulunci shi yanke ya karɓo nashi saboda haka wato wanda a cikin wata dariƙa wadda an ka an ka karɓo daga Allah shi ba musulunci yake ba wani addini ne yake na musamman eh kaddara salati ake abin nan eh, nasara ba su sallah mu ko muna sallah sallar nasara ce muke yi eh Eh, eh, kuma suna azumi san azumin su muke yi eh, to ka gani wato abin nan ko da ka dauki sallar azhar ka ce kada yanta da sunan wani daidai ne to ka gani ka dauka dai ka ce wani nake bi shi amso min kafirci ne amma babu laifi ka ce na bi fahimtar wane dan bai ce ya amso daga Allah ba amma na karanta na gane haka in aka samu khilafa hmm. wani bangare can ya ce daga Allah ne wannan bangare ya ce a'a daga malam wani ne aka haɗu da wata hanya duk suna sana'a guda kana iya yin ta'awili ka koma daga bangaren can da ya kamo ga hanyar malam wani a ah. misali salatul fati eh. an ce an sako da ita daga inda Allah eh. amma a koma gida an ce an samu wata zai ga Abdul Qadir a'a abubakar da kuma asalin abin shi ma bakari ga Abdul Qadir ya samu a'a ba haka bane ai shi eh, abin nan shi shekha Ahmad Tijani Bakari roƙon Allah ya yi an ka saukan mai ita wannan wata hanya to bayan da an ka saukan mai ita hmm. sannan shi kuma Sheikh Ahmad Tijani ya ga fa'idarta na cewa wanda ya karanta ta sau guda ya mutu bai shiga aljanna ba ya kama hori gawarin ba eh, wannan shi yasa ya karbe ta yana yi hmm. bayan haka nan sannan ya ga abin nan ya yi eh? Eh, bayan haka nan kuma sai ya ga wata abin wani salati wanda ya shi shi daraja ya shi salatul fatihi daraja saboda haka sai ya bar salatul fatihi ya komo gare shi yana nan yana yi sai ya ga annabi ya ce ya rike salatul fatihi sannan ya bayyana masa fa'idarta ce in an karanta ta sau guda tana daidai da karatun qur'ani sau shidda na farko sannan ya komo ya ce masa a'a tana daidai da karatun qur'ani dubu shidda kuma ita ta hi kowane addu'a ta tahi kowane zikiri ta tahi ƙur'ani domin shi ma zikiri ne tana daidai da karatun ƙur'ani dubu shida to ku diba wato annabi bai karanta qur'ani ya sabuka ga abin da ya kasa kwana uku in ya zan haka ka yi ƙoƙari ka yi koyi da annabi ka karanta ƙur'ani cikin kwana uku ka sauka cikin wata kenan za ka karanta ƙur'ani sau goma cikin shekara za ka karanta sau ɗari da ishirin to yaushe za ka karanta dubu har kai dubu shidda a ce ga wanda ya karanta wannan minti ɗaya ya gama duk ya hi ne cikin sakan ɗaya duk ya hi ka akwai ilgili ko babu kun gani an walwale da cewa na nabiyyin sannan kuma a shi qur'anin da kansa duk an ture shi an ce a bar shi an rushe musulunci gaba ɗaya cikin natsuwa mutane ba su sani ba Allah ya tauba shi Allah ya gasu malam muna nan eh mu ci gaba ina ne kullu shay eh, ina ne wa Allah bi kulli shay'in alima eh, Allah ya zan masani ga dukan komi ku bi Allah ya ba'da babu wani annabi bayansa wato ya san babu wani annabi bayansa wa hadhihi akhiru risalatin wannan shine karshen manzanci fala budda an bina bina'uhu ala aslahi usatin tilas ne tunda shine karshen manzanci to tilas ne gina shi ya zan bisa ga foundation wanda ya kyawu duka baki ya tambi buƙa'in zamani wato aza bisa ga jini ko kuma abin harsashi wanda yake zai zauna matuƙar zamani na nan don haka kun gani duk yadda mutum ya iya karya da ya yi ƙarya jingina musulunci za a gane wa kulle makanin ga kowane zamani wa idza nazala sayyidul masih kuma an ce nan gaba isa zai zo alaihi salam ko shi kuma annabi ne manzon Allah to mi a hukunci ba walwale ba a'a fa innahu yaqum bi shari'ati nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani wahayi wanda zai zo masa da shari'a annabi zai yi talita ne kun kun gane ko wa ma yaqum bihi isa min ma yukhalifu shari'atina al-yawm min wal aljizyati wato akwai wasu abubuwa da zai yi waɗanda yake yanzu ba su muke yi ba kamar in ya taho ba a jizya ko dai ka musulunta ko a yi yaki da kai haka mutu wa adami qabuli al islam bai karba komai sai musulunci ba aslihi a zamanin sa wa nahwihi da makamancin sa mimma ja ga bin da fil hadith fil ahadi cikin hadisi an ya tawo zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza wanda yake yanzu mu ba shi muke yi ba to fa huwa shar'u nabiyina wato shari'a annabi ne da dama ya iske an shirya masa ita zai bi inda nuzuli isa alaihi salam kun ga kenan babu bambanci kun gane ko thumma inna tarkal adati saura da aya guda sannan barin ado al'adun nan dai alƙadima na farko na ubannai sa'abun ala nuhusu mai tsuya ne garai mutum ya iske ana al'adu gidansu da mutanensa sannan ya bar su abu ne mai wuya ya kadu ya kunu gairu mumkin yana kusa ya zama bai yiwa illa bil imani alqawi sai da imani mai karfi wa radul umuri illa da mai da al'amura zuwa ga Allah wa tawjihi shu'ur da shuru'ul qulub da kan da tunanin zuciya ilaihi zuwa ga Allah ta'ala madaukakin sarki lidhalika hadaba ta'ala almu'minin bi qawli don haka Allah yayi magana ga mu'minai da maganan nan tashi kasu jinawin yace ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu sai an 47 ya ayyuha na amanu ya kowanne wannan imani udkurullaha dhikran katira ku ambaci Allah ambato mai yawa lan yuridillahu ta'ala farilatan ala ibadi Allah bai wajauta wata farilla akan bayinsa ba illa ja'ala laha haddan ma'lumu hasiya ce ga yadda take kun gane ko wa uzur ahliya kuma ya sanya uzuri in mutum lalura za same shi ga zai yi fi halin uzuri lokacin halin uzuri gairi zikir banda ambaton Allah fa innahu lam yaj'alahu hadan bai saya mai iyaka ba yantahi ilayhi wanda zai kare zuwa gare shi ولم يؤذر احدا ولم يؤذر يؤذر يؤذر احدا ko bai yi uzuri ga kowa ba fi tarki gabari ne illa magaluba ala qali sai wanda yake bai da hankali ya haukace zalika amarahum bi don ka Allah ya umarci da mutane da shi fi kullil ahwali ga dukkan halaye fa qala yace allazina yazkuruna hudan wa ala jumbi wanda ke ambaton Allah aye da zaune da kuma lokacin da suke kwance akan sasannin su wa kuma Allah yace uzkurullaha dhikran kathira ku ambaci Allah ambato mai yawa bil nahari dare da rana eh, wa fil kasa ko cikin teku wa fil sihhati wa ko rashin lafiya wa ko bayyane wa sadduhu da